don baiwa mahukuntan bariki da na kwamin kwamin ɗin gidan rumji da na madawa cikin jihar maradi damar fahimtar abinda yarjejiyonin kasa da kasa ga kariyar 'yan gudun hijira ya kumsa a sayar ta shirya wani zaman basu horo yvette muhi pundu mataimakiyar wakiliyar acr dauke da karin bayani Euh, Tun watan Mayu mun yi rajista ɗumbin 'yan gudun hijira da suka zo daga Najeriya musamman ma Zamfara, Sokoto, Katsina. Wa'annan al'umma da zara sun tsallako iyaka ana tarbansu da hannu biyu daga al'umman gari hukumomi ƙungiyoyin bayar da agaji ƙungiyoyin fararen fulla da suke a nan Nijar. Mafarin wannan bayar da horo shine ganin yaya ya kamata a yi kowa ya san rawan da ya kamata ya taka domin kare waɗannan jama'a da kuma tunatar da mahimmancin ƙa'idodi kusan ƙasar Nijar ta rattaba hannu bisa yarjejeniyar Kara haƙƙin 'yan gudun hijira. Bisa wannan dalili ne muka shirya wannan horo. Menene mahimmancin bada wannan horo ga magabatan wannan kwamin-kwamin? Bisa rattab a hannu akan kare haƙƙin 'yan gudun hijira, gwamnatin Nijar ta ɗauki aniyar kare duka jama'a da suke cikin buƙatar kariya. kuma ta yaya wannan kariyar za ta kasance shine da zara 'yan gudun hijira suka zo a tarbe su da hannu biyu a ba su damar sakewa da kuma samun mutuncin su. kuma na sharfi kan yanayin 'yan gudun hijira a cikin yankin maradi 'yan gudun hijira a bangaren maradi sun zo bil adadi tun watan mayu na shekara 2018 a yanzu haka sun kai 'yan gudun hijira 35,000 da suke rarrabe a cikin da'irori uku na maradi mafi su mata ne da yara da suka rasa kariya mazajensu 'yan uwansu suna buƙatar kariya domin tabbatar da zamansu. Euh, euh, Yaya zaman 'yan gudun hijira ya kasance da yake kun kai musu ziyara jiya? 'Yan gudun hijira sun samu kyakkyawan tarbo daga al'umma. Sai dai jama'a da suke karɓar su, su da kansu ba su da hali. Don haka ne muke duba mahimmanci samar da wani wuri nan ba da dadewa ba.